This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita goma sha uku da sha tara sai mita ashirin da biyar da talatin da ɗaya da kuma kan mita sittin. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu cikin gidajen rediyon amfani da sarauniya da nomad da fara sai kuma da lol fm sannan ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta intanet ko duniyar gizo akan voahausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim alfa ahmed ne da Aliyu Mustapha Sokoto. Da kuma saura abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan dare na Alhamis. Ina so a mashin ma ko gida ba ta iso ba shi na sai harbe ta. Ina cikin gida sai na fito da na fito sai na gan shi. Kuma zan ihu sai yau na da bindigar shi sai na koma gida sai ɗauki mashin ɗin da zai gudu sani na aka kama shi aka kashe shi. Wata yarinya a Gombe take bayani game da wani dan bindigar da ya yi kokarin satar babur din mahaifiyarta to amma kuma ya game da ajalinsa a hannun mutanen wannan unguwa. bayan nan kuma an tsinci gawar wani dan sandan da aka harbe a garin na gombe muna da karin bayani to mamal ibrahim kafin lokacin ma akwai mu da rahoto daga abuja kan taron da majalisar tattalin arziki ta kasa ta yi inda aka cimma daidaituwa kan batun warware karar da jihohi suka shigar ta gwamnatin tarayya kan batun rabon dukiyar asusun rarar man fetur to idan mun bude layuka mu za mu so mu ji ta bakin ku game da sabuwar takardar kuɗin naira dubu biyar da ake son gabatarwa a najeriya To amma a yanzu ga labaran duniya. To ga labarin cikakku. Kamfanin jiragen saman fasinja mafi girma a Najeriya ya soke kusan dukkan zirga-zirgar jiragensa a dalilin rikicin da ya kauri da ma'aikatan sufurin jiragen sama. kamfanin jiragen sama na arik ya ba da sanarwa cewa ya soke tashin jiragen nashi ne sabili da yajin aikin da ma'aikatar hukumar sufurin jiragen saman najeriya suka fara a lagos kuma an ce soke tashin jiragen na arik ya jini cikas babba ga dubban fasinjoji wanda suka so su yi tafiya ta wannan jirgin shaidu a kasar somalia sun ce wasu fashe-fashe guda uku da suka tashi babban birnin kasar mogadishu sun hallaka mutane akalla goma sha biyar wasu da yawa suka ji rauni bisa ga dukkan alamu waɗannan hare-haren an auna su ne kan wani gidan cin abinci da ake kira the village wanda galibi dandali ne na 'yan jarida da ma'aikatan gwamnati wurin yana dab da wani gini ne da a cikinsa tashar rediyon kulmiya radio da ke kawance da murya amurka take kuma a wurin ne kungiyar alshabab din ta taba kai farmaki a wata afrilun da ya gabata har mutane goma suka rasa rayukansu ana ci gaba da tarukan zanga-zanga a kasashen duniya daban-daban domin nuna jin takaici da wani sinima da aka yi ana amurka da kuma wasu zane zanen da aka shata a wata mujalla ta kasar faransa dukansu dai na batunci ga sayyidi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a pakistan 'yan sanda sun yi gumurzu da mutane kamar dubu ɗaya da suka yi ƙoƙarin su kai ga wata unguwa mazaunin ma'aikatan jakadancin ƙasashe da dama da ke can birnin islamabad a kabul ma fadar gwamnatin afghanistan ɗaruruwan mutane sun fito suna ta wake-wake na zagi na amurka haka a tehran headquarter iran inda ɗalibai da yawa su ma suka fito suna ta allah tsinewa faransa da amurka yayin da suke zanga-zanga bakin harab ofishin jikadancin faransa duk wannan ta biyo ne bayan zane-zanen da mujallar charlie hebdo ta faransa ta fito da su jiya larba da ke nuna batunci ga shi rasulullah ciki har da suke nuna wai gashi na a tsiraice tsoron martanin da zai biyo bayan ne sa faransa ta kudurta rufin ma'aikatanta da jakadanci a kasashe kama ashirin wata kotu a birnin los angeles a nan amurka ta ce ba za ta iya tilasta wa cibiyar wato duniyar gizo ta youtube ta cire fim ɗin na na ɓatunci a kan addinin islama wanda ya janyo rigingimu a sassan duniya daban-daban ba alkali louis lavin ya yi fatali da roƙon da ɗaya daga cikin matan da ke cikin fim ɗin wato cindy garcia ta shigar tana neman da a wa youtube da kamfanin da ya mallake shi wato google cewa su janye wannan sinima daga yanar gizo ta intanet tun kafin hakan ita mrs garcia ta shigar da karar masu fim ɗin tana zargin su da cewar sun yaudare ta game da manufar sinima ɗin. a cikin karar da ta shigar sindili garcia ta ce wanda ya shirya fim din wato na kula basili na kula ya yi mata karyar cewa fim din akan wani abin tarihi ne na ƙasar misira to daga baya a cewar ta aka yi amfani da wasu muryoyi da aka dora akan tata muryar inda aka rinka batunci akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam garcia ta ce an yi ta mata barazana cewa za a kashe ta tun lokacin da aka fito da wani ɗan gajeren fim tukuna ji labaran duniya daga sashen wasu murya amurka a washington dc a ƙarshe dubban ma'aikatan ku za da kewa kamfanin lumin na afirka ta kudu aiki suna kan komawa bakin ayyukansu bayan yajin aikin da suka yi kusan na makonni biyar wanda kuma ya sa abin ya juye har aka zo aka koma tashi hankali kuma za su koma ne bayan da aka cimma yarjejeniyar za a kara musu albashi a ƙarƙashin ne da aka daddale kamfanin na lomin ya da zai yi wa ma'aikatan ƙarin kashi 22 cikin 100 ga albashinsu ko da yake wannan ya kasa ga abin da su suka so na rinka biyan kowannensu albashin dala biyar na amurka kowane wata ha kuma an yi da za a bai kowane ma'aikaci kyautar dala mai hamsin domin lokacin da suka bata na rashin aiki yi yayin da suke yajin aikin ranar goma ga watan agusta ne ma'aikatan suka fara wannan yajin aikin abin da ya juyo ya koma kazamin tashin hankalin da ya janyo asarar rayukan mutane 46 labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a washington dc To Majalisar Tattalin Arziki ta Najeriya ta cima daidaituwa a kan batun karar da jihohi suka shigar kan yadda ake raba kudaden da suke cikin asusun raran man fetur. Ga Umar Faruk Musa da cikakken bayani. Yau a babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya wadda ta kunshi gwamnonin jihohi na tarayyar Najeriya baki ɗaya ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Akitin Namadi Sambo. ta yi zamanta a abuja na wuni ɗaya inda ta duba lalurorin da ke shafar tattalin arzikin najeriya da al'amuran da ke kawo durƙushewar shi majalisar dai ta yi amfani da wannan taron wurin ɗaukar matakin shirya wani sulhu na musamman tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnatocin jihohi waɗanda tuni suka gurfana da gwamnatin tarayya a gaban kuliya dangane da zabtare masu da ake yi wa kudin ranar man fetur wanda suke neman a yi rabo kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya da dokokin ƙasa suka tanadi a yi wannan maganar sulhu kamar yadda gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim hassan dan kwambo ya bayyana wa manema labaru bayan da majalisar ta fito daga zamanta ya ce an yi nazari ne akan bukatar da ke akwai na a yi sulhun da aka ce tuni an fara wanda ya zo saɓanin abin da gwamnonin suka yi taro a kan shi jiya da dare na cewa a ƙara zage damtse domin tabbatar da cewa an ƙalubalanci gwamnati a gaban kuliya kuma a tabbatar da cewa kotun ce za ta raba wannan rigima da gwamnatin tarayya da na jihohi suka kasa warwarewa tsakanin su. a'a maganar tafiya kotu da aka yi jiya kamar yadda ka sani a wancan lokaci da aka yi mitin an je kotu sai kotu suka ce tun da akwai kofa na shiryawa kamar yadda aka nema a je a shirya zuwa wani lokaci a koma in an shirya alhamdulillah in ba a shirya ba a ci gaba da shari'a to wannan eh, kwamiti wato ko kansil na nec kansil na mai ba da shawara shine a yau suke daɗa ba da shawaran cewa ya kamata a daidaita ɗin akan a ci gaba da yin wannan shari'a to amma abun damuwa shine wannan daidaituwar da ake ƙoƙarin a yi kamar ba ku yi tunanin yin ta ba a da kafin yanzu sai da aka je kotu sannan magana da daidaituwa ko sasanta tsakanin fito da gwanda tare ya taso ai maganar sasantawa nan shine ya gagara tun a wancan lokacin shi ya sa har ya kai ga zuwa kotu kuma ko ana kotu idan aka sasanta za a iya janyewa in aka ce sasantawa daman ba abin da ake so ake nema ba amma a sasantawa akwai wani abu kai da za ka samu watakila ko abin da za ka rasa shine ake maganan shiryawa da sasantawa shine kuma zai fi ingantawa kuma zai kawo fahimta tsakani to eh, gwamna tun da kun amince wannan majalisa ce ta tattalin arzikin kasa maganar sabbin kuɗin da ake so a fito da su ta kawo takaddama har ana ta ja in ja tsakanin gwamnati da majalisa kun tattauna a wannan in ba ku tattauna ba kai a matsayinka na Eh, fitaccen akawu a sha'anin kudade a najeriya kuma kayi accountant general shin yin wannan takardar kuɗi yana da muhimmanci ga haɓakar tattalin arzikin najeriya a yanzu ko ana iya a dakatar da ita ba tare da matsala ba to wannan kamar yadda ka faɗa ba a tattauna shi a majalisa ba yau kuma a matsayina na accountant general tsoho ina so in ce maka bana so na yi comment domin ban samu isasshen Um, uh, information ban samu isasshen bayani a kan wannan sabon tsari da ake so a yi ba a duk lokacin da na samu isassun bayanu zan kira ku in faɗa muku ra'ayina alhaji ibrahim hassan dan kwambo kenan gwamnan jihar gombe a lokacin da yake tattaunawa da manema labaru bayan da majalisar koli ta tattalin arzikin najeriya karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasa na madisambo ta fito taronta wuni daya a abuja sai dai taron kuma ya yi matsayi a kan bukatar da ke akwai na cewa gwamnatocin jihohi su bai wa gwamnatin tarayya goyon baya a kan aikin da ta sa a gaba a yanzu na yin rangadi na manema labaru domin duba ayyuka muhimmai da gwamnatin tarayya ta yi da na jihohi domin a tabbatar da cewa jama'ar ƙasa an ba su haske akan ayyukan ci gaba da ake masu wanda zai haɓaka nasarori na demokaradiyya sannan kuma an yi amfani da wannan taron domin bukatar gwamnoni su tabbatar da sun kafa ko sun shuka itatuwa domin yaƙi da gurgusuwar hamada da kuma matsaloli na yanayi wanda najeriya musamman arewacin ƙasar yanzu take fuskanta umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya Tuma da lato daga Gombe kuma an tsinci gawar wani dan sandan da aka kashe a kan hanyarsa ta zuwa kai abinci ma dansa da ke kwance a asibiti. Yadda mutane wata unguwa kuma suka kashe wani dan bindigar da ya harbi wata mace ya yi kokarin ya sace mata babur. Da farko ga wani abokin dan sandan da aka kashe. Eh lallai zan maka bayani shin dai faru ne da safe da fita aiki na same shi a kwance abokina ne amma mutum a faɗa maka na na same shi ban gane shi ba har na wuce dan da ba shi ta. shine aka harbe amma na sami a kwanci a cikin ruwa hakan nan jini yana ta zuba da wanda ya nufa a jikin kayan su da ne nufa da kular abinci zai tafi da shi ya kai yaran sa yana asibiti ma bai da lafiya wajen wajen sati hudu a asibiti. kashe dan sandan da aka yi wani anguwa ne. yanzu tura mu a jikin university ta bangaren kudu a bangaren university ta bangaren kudu wajen gidan gwamnati. da misalin karfe nawa ne kake tsammanin aka yi wannan aika-aikan. sai eh, to gaskiya ni kan ban san daga eh, karfe nawa bane amma na fito wajen karfe bakwai da wajen rabi ta sami na samu gawa bakwai da rabi a ɗaya nan kuma diyar macen da ɗan bindiga ne ya yi kurarin harbinta da bai yi nasara ba sai shi kuma ya gamu da tasa ajalin ta shaida mini yadda abun ya faru za ki gaya mu me ya faru ne da mamanki ta dana da aiki za ta ajiye yaro shi ne kawai ya zai harbe ta mutum a kofan gida ya harbe ta yanzu tana ina tana tana sauka a ma ko gida ba ta iso ba shi na sai harbe ta to da ya harbe ta tana ina eh, yanzu eh ni ina cikin gida sai na fito da na fito sai na ganshi da na ganshi ne ma zan ihu sai yau kai na da bindigar shi ne sai na koma gida sai ɗauki mashin ɗinta zai gudu shi ne sai na bi shi ina ihu sai mutane suka taru sai faɗi sai ya tafi da ƙafa to da ya tafi daga can kuma ya gina da wasu mutane ma aka kama shi aka kashe shi mutane har sun kashe shi ma eh an kashe shi To ita mamankin yanzu tana ina ne? Ina emergency ana shirin kai da operation ne. To Allah ba ta lafiya ko? Na yi kokari don jin ta bakin hukumar 'yan sandan jihar Gombe akan wannan batu, amma ban yi nasara ba. Duniya kamar shigar rawa ce, wannan ita ka tasa, shi ma ita da baya, wancan ita ka tasa. To Allah Ubangiji ya kiyaye kafin mu buɗe layukanmu domin mu ji ra'ayoyinku game da sabbin takardun kuɗin

mani na sai aka ce mani daura ana kira batoro kalai ta nuna wa mani ku tashi samari mu inda sarkin daura muhammadu sarki mamman bashar rawa ya mila sarki mamman bashar To ma da yanzu lokaci ne da za mu buɗe layukan mu domin mu ji ta bakin ku. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To da la kamar da muka faɗi yau muna so mu je ta bakin ku ne game da batun gabatar da sabbin takardun kudaden naira dubu biyar a Najeriya kuma bari mu garzaya zuwa Kaduna birnin gwamna dawa muke tare. assalamu alaikum wa rahmatullah. Amu alaikum salam ah. wa rahmatullah wa ke magana? Abdullahi Musa Sojigi wanda yake nan baban ne na Abba Plaza a kasuwan barci Kaduna Najeriya. To Mala Abdullahi a gurguje faɗi ra'ayinka kan wannan batun. Da fari ina muku fatan alkhairi sannan kuma ra'ayina yana da kyau dai wato gwamnati idan za ta fitar da abu wanda ake tunanin cewa talakawa ne za su amfana da shi to ya zamanto cewa an nema ra'ayin talakawa. domin ni ana wasu tunanin mu talakawan najeriya tsakani da allah yana da kyau a tabbatar da an inganta mana kuɗi ne ba wai a yi kuɗi naira dubu biyar tashi ɗaya ba to madalla mun gode a ah, abdullahi kamar yadda muka faɗi kuma kamar yadda ba za a rasa ji ba cikin labarai gwamnati tana so ta dakatar da lokacin da za a fara amfani da sabbin takardar kuɗin saboda jama'a su fahimci abin da take da niyyar yi bari mu gaza ya zuwa katsina birnin dikko wake kan layi Abubakar ne da nan Katsina. To a Ma'am Bashir menene ra'ayinka? Wato ni ra'ayi na gaskiya al'amari ba wai buga kudin mana dubu biyar ke fata mana ni abin da nake so wa'annan magana wa a leda ka ga naira ashirin a leda ta karfe naira goma naira biyar wannan matsala ne musamman mu talakawa saboda Allah. Kamar me yasa ya zamo matsala? ina zai ga naira dubu biyar saboda Allah. Na ce. Wani ma har a zo har ya gama na. Eh Malam Bashir na ce ta yaya kamar maida waɗannan takardun kuɗaɗe ƙananan zuwa kamar ta karfe ta ta zama matsala? Eh gaskiyar lamari matsala ne saboda kaga ai muna da koyi a da eh. muna da naira yanzu suna ina. Yanzu mutanen Najeriya sun ma ka tambayi mutum wani ma zai ce ma bai ba. To ai ka san saboda ba zai iya saya maka komi ba. Amma watakila in kana da in kana da gudan naira ashirin watakila zai iya saya maka ko da lemo ne. A'a eh, in takarda ce ba? Amma in koyi su ne kuma ai ka gaba bai fi ko. Haka ne to mun gode kwarai a Bashir daga Katsina bari mu sake komawa Kaduna wane ne alayi Murtala ne daga Kaduna. To a ma Murtala menene ra'ayinka kan wannan batu? Batun na gaskiya mu ba magoyan bayan wannan naira Saboda me? Saboda me baka goyon bayan? saboda zai lalata mana tattalin arzikin ƙasar mu lalata tattalin arziki kamar ya domin mun saba muna kashe naira ashirin da takarda da naira goma da naira biyar mm. yanzu ta gira wannan duk wannan ta kame da su kwandala kwandala din to duk jama'a za su daina amfani da su baka jin cewa za ka ji daɗin ɓoyewa yanzu kamar kana da naira dubu biyar za ka iya soke shi aljihunka ko da barayi sun tare ka sun lalaba ba za su ji komi ba Sama ne Ibrahim su zai ji daɗin sati mana kuɗin mu ne su zai daɗin sata. To a mun gode kwarai a Murtala mun gode da wannan ra'ayi naka daga nan Kaduna bari mu karkata zuwa Jos wane ne a layi daga Jos? Wane ne kan layi a Jos? To ina jin cewa wanda yake magana daga Jos shi ma layinsa ya yanke kamar yadda aka ji muna magana ne kan bullo da sabuwar takardar kuɗi fulta naira dubu biyar a najeriya wadda gwamnatin tarayya take so ta yi domin kamar yadda suka bayyana wato za a mai da ƙananan takardun kuɗaɗe su koma na ƙarafa wato kamar kwandala da muka saba gani a layukan dai kamar yadda aka sani su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya da kuma wato biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas daga daga maiduguri ko? to daga daga daga jihar benue ne waki ne ne akan layi daga eh. jihar benue alhaji usman ne da alhaji usman da tijo to a alhaji usman da dattijo menene ra'ayinka kan wannan lamarin wato ra'ayina kan wannan lamarin gaskiya wato sini kira mito da sinusi ina so nuna mana rashin imani a kasar nan. Saboda me? Wallahi. Menene na rashin imani cikin Na'am. Na ce menene na rashin imani fitar da sabuwar kuɗi takarda? To, mu yan majalisu ne ko mu yan siyasa ne wanda za mu rungumi kuɗin eh, talakawa mu je muna ɓoyewa a kasashen waje. Wanda yake da shi ai zai runguma, malam. Ah, to, wato mun shi kenan mu zauna ko kenan. eh ka san kamar da, a najeriya babban kuɗi takardar kuɗi naira ashirin ne to amma har an je ga naira hamsin naira ɗari ɗari biyu ɗari biyar har dubu ɗaya akwai yanzu yanzu a matsayina na direba yanzu haka na ba wa ɗan sanda naira na ka canja wannan kuɗi ta dubu biyar eh. wallahi na ba wa ɗan sanda naira ɗari ba zai ɗauke shi akan komai ba dan a yanzu naira hamsin ma muke ba su renawa suke yi haka to mun gode a kwarai alhaji a dattijo daga jihar benue bari mu koma jihar zamfara da wa muke tare ba ma jin ka sosai mai kira daga zamfara mure ka batta fitowa to menene ra'ayinka kan wannan batun to ni ra'ayi na ma da bayan shi ne wannan dubu biyar na goye bayan a yi to ya bayyana cewa da ya goyi baya kamar yadda masu sauraro suka ji amma kiris kuma sai layinsa ya ɓace wato ya yanke ah, ana iya kiran mu akan wannan lamba wato biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ah, bari mu je ga kira na gaba ah, wane ne akan layi daga mubi malam ko za ka ɗaga murya ne ba ma jinka Eh, to a a malam sai sai ka hakuri wanda ya kirawo daga Mobi ba ma iya jin abin da kake faɗa balle kuma masu sauraro da suke sauraron mu ta rediyo ba za su iya jin ka ba kamar yadda muka faɗa lambobin da aka saba kiran mu guda biyu ne a biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya muna tattaunawa ne kan batun bullo da sabuwar takardar kuɗi ta naira dubu biyar a najeriya bari mu je mu maiduguri da muke tare suna tare da alhaji usman daga maiduguri to alhaji usman me ra'ayinka kan wannan batun alhaji usman kana jin mu ina jin layin alhaji usman din shi ma ya tafi ba ma jin ka to a daga nan maiduguri bari makarkata mu yi baucin yakubu da wa muke tare a bauchi suna magana da Adamu ne. To a maladan menene ra'ayinka? Ra'ayina akan game da wannan kudi na dubu biyar da gwamnati ke so ta yi ba daidai ba ne in an yi za a tsari talakawa masu karamin karfi. Ta yaya? ta yadda za a kware su eh. saboda ba su da hanyar sa iya kashewa a yanzu a halin yanzu da ake ciki ba su da lokacin kashewa iya kashewa naira ɗari biyu a wuni hmm. sai aka ce an fito da kuma dubu biyar to naira ɗari biyun nan da naira ashirin da naira hamsin ta koma kamar kwandala wanda kuma a hakan ma wahala ake yi wajen fitar da su da samun su kuma a ce an sa dubu biyar talaka za cuta an kala masu ƙarfi ƙarfi ne don su samu hanyar ɗiban kuɗin talakawa yadda suke so da shi to a mun gode kwarai a wato mai sauraro da wannan ra'ayi naka muna kuma fata cewa hukumomi da sauran jama'a sun ji to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai baku ra'ayin gwamnatin amurka A bazarar wannan shekara, Amurka ta kaddamar da wata sabon manufar dangantaka tsakaninta da kasashen bakar fata nahiyar Afirka. Yunkurin dai na jaddada manufofin da shugaba Barack Obama ya ba da jawabai a kai a shekara ta 2009 a gaban majalisar dokoki ta ƙasar Ghana kuma yunkurin zai ninka alƙawuranmu na ƙarfafa demokaradiyya da harzika tattalin arziki, cinikayya da zuba jari a nahiyar Afirka. Lafiyayyar demokaradiyya na buƙatar zaman lafiya da kwanciyar hankali, kamar yadda muke gani da ido, rigima take lalata ƙasar mali da ke a yammacin afirka kuma cibiyoyin demokradiyya a nahiyar ba su da ƙarko saboda haka rigima za ta ballewa a ƙananan ƙasashe masu kwatanta zaman lafiya a halin yanzu idan ƙasarmu za ta taimaka wa takwarorinmu a nahiyar afirka wajen tabbatar da demokradiyya albarka tsaro da zaman lafiya domin guzurin gobe dole ne mu taimaka musu wajen takala waɗannan matsaloli rigingimun siyasa kamar na ƙasar cote d'ivoire da gini waye kamar na somalia da mali tashin hankalin kabilanci kamar na gabashin jamhuriyar demokuraɗiyya ta congo da yankin dafur na rikirkita kasashe da iyakokinsu kuma suna dakatar da haɓaka tattalin arziki da sacewa 'yan ƙasar dama da abubuwan tafiyar da rayuwa domin agaza wa fuskar waɗannan abubuwa ƙasar amurka na ci gaba kuma ta yi alkawarin ci gaba da ɗaukar matakan da za su ƙara danƙon zaman lafiya a yankunan da kuma ƙasa da ƙasa wannan ƙoƙari dai na ba da agaji ga mutanen afirka domin su taimakawa kansu kuma ƙoƙarin nan zai haifar da faɗan taimako tsakanin ƙasa da ƙasa wajen tsima zaman lafiya da tsaro a wannan nahiya. ƙasa Amurka na aiki da ƙungiyar tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya dangane da shirye-shiryen zaman lafiya waɗanda za su fi ba da himma wajen horar da sojojin Afirka, shirya su da kuma aika su domin isar da ayyuka na zaman lafiya. ƙasar amurka dai na mara baya ga ayyukan zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya take a nahiyar afirka har da dala miliyan 355 da majalisar ta ba wa ƙasar somaliya tun shekara ta 2007 na yin amfani da jami'an wanzar da zaman lafiya tsakanin ƙasashe a duk faɗin nahiyar Ƙasarmu za ta ci gaba da aiki kud da da takwarorinmu na nahiyar Afirka da al'ummomin ƙasa da ƙasa domin ganin ƙungiyar tarayyar Afirka da ƙungiyoyin yankin kamar ECOWAS har ma da ƙasashe ɗaya bayan ɗaya wajen wanzar da ingantattun ayyukan zaman lafiya. mun yi imanin cewa waɗannan ƙungiyoyin na da babbar hannu wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe bisa tafarkin samar da zaman lafiya mai nagarta da ɗorewa a nahiyar afirka nahiya mai mahimmanci da amfani a duniya. shine sharhi na murya Amurka wanda ta bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kawo mu ga takardattun labaran duniya. tumala Ibrahim kamfanin jiragen saman fasinja mafi girma a Najeriya ya soke dubban zirga-zirgar jiragensa a dalilin rikici da ya kaure na su ma'aikatan sufurin jiragen saman. Kamfanin jiragen na Arik ya ba da cewa ya soke tashin jiragen ne a sabili da yajin aikin da ma'aikatan hukumar sufurin jiragen saman najeriya suka fara a lagos kuma soke tashin jiragen na arik an ce ya jo cikas ba karami ba ga dubban fasinjoji wanda suka so su yi amfani da jiragen na arik shaidu a ƙasar somaliya kuma sun ce wasu fashe-fashe guda uku da suka tashi a babban birnin ƙasar na mogadishu sun hallaka mutane akalla goma sha biyar da yawa kuma sun ji rauni bisa ga dukkan alamu da dai waɗannan hare-hare ɗin an auna su ne akan wani gidan cin abinci da ake kira the village wanda galibi an ce dandali ne na 'yan jaridu da kuma ma'aikatan gwamnati wurin ne yana nan dab da wani gini da a cikinsa tashar rediyon kulmiya rediyo da ke kawance da munan gidan rediyon murya amurka take kuma a wurin ne kungiyar ashabab ta taba kai farmaki a watan afrilun da ya gabata har mutane goma suka rasa rayukansu sannan ana ci gaba da tarukan zanga-zanga a kasashen duniya daban-daban domin nuna jin takaici da wani sinima da aka yi ana amurka da kuma wasu zane-zanen hutuna da aka shata a wata mujalla ta faransa Marala masu sauraro da ta labaran muka zo ga karshen shirma wannan lokaci sai gobe da safe da Allah Ubangiji ya kai mu karfe shida na safiya agogon Najeriya da Nijar wato karfe 5 agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin wannan lokaci a madadin sauran abokan aiki musamman Ali Mustapha na Sokoto da Tefare ji Tefare wanda ya kula da mu na watsa shirye-shirye har ma da injiniyan mu a wannan daren da sauran dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewar mu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.